wannan shi ne damkin kan daji abinda masu iya magana ke dangantawa daga mafarki zuwa gaskiya damkin kan daji wani katafaren aikin samar da wutar lantarki ne wanda zai lakume kuɗin da yawan su ya kai sefa miliyan 740 kwatankwacin euro miliyan 1.1 tare da girman dakalinsa mai tulin mita 28 da kuma tsawonsa kusan kilomita 8.8 wanda zai iya ɗaukar yawan ruwa mai ƙarfin kilomitar kip har 569 manufofin da ake buƙatar cimma a game da aikin damkin kan daji su ne na sake farfado da yanayin muhalli da ci gaban kogin neja kamar irinsu tabbatar da ƙarfin ruwan da yawan su ya kai metar kip 120 a kowace daƙiƙa daga kogin neja tabbatar da samar da ruwan sha masu tsafta a yankunan kogin haɓaka kimanin eka 45,000 ta hanyar noma rani haɓaka hanyoyin samun ruwa don bunƙasa aikin gona inganta wadatar abinci da yanayin rayuwar jama'a ta hanyar bunƙasa filayen noman rani da noman kifi Tallafawa shirye-shiryen ci gaban lardi don inganta yanayin rayuwar jama'a da damar samun ilimi da ayyukan kiwon lafiya inganta ayyukan neman kuɗi da samun kuɗin shiga da kuma ƙarfafa jama'a ga jurewa abkuwar abubuwan da suka danganci hari da ambaliya. samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 130 da samar da wutar lantarki har gigawatt 629 a kowace shekara wato kimanin kashi 55 cikin 100 na adadin wutar da ake bukata a cikin ƙasa wanda hakan zai sa a iya rage dogaro da wutar lantarkin da ake shigo da ita daga tarayyar najeriya wanda yawan wutar lantarkin a kasar ba ta wuce kashi goma sha tara cikin ɗari ne kacal ana sa ran kammala aikin madatsar ruwan kan daji nan da shekara ta da da biyar.